صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da akwai shirin nan na ko san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin afirka a yau tare da mustapha adam sai shirin nan na murai masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai shirin nan na lafiya sai da kula tare da hassan barka daga nan sai shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan da thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 285 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairun shekara ta 1736 aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuka akan ilimin kimiyyar lissafi saboda haka ya gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a wannan fage inda ya kirkiro wasu kayayyakin ci gaban rayuwar bil'adama watt shine ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin wuta watt ya rasu a shekara ta 1819 masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau mutanen kasar iran suka fara fitowa domin gudanar da zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da gwamnatin prime minister shahor bakhtiyar prime minister kasar iran na karshe a zamanin mulkin sarki sha a ranar ce kuma margayi imam khomeini wanda yake gudun hijira a birnin paris na kasar faransa a lokacin ya aike da wani sako a kan cewa ba da jimawa ba zai dawo gida domin taimaka al'umma wajen ci gaban kasar su bisa abin da suka zaba. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma jami'an leƙen asiri na hukumar leƙen asiri ta musad ta isra'ila suka kashe mahmud almabuhu wani jigo a ƙungiyar hamas ta falasɗinawa a wani otal da yake zaune a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a falasɗin sannan kuma ya yi karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabuhu yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izidini kasam reshen soja na ƙungiyar hamas wadda ke gwagwarmaya da isra'ila da makamai yahudawa sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya a lokuta daban-daban ba tare da sun samu nasara ba amma a wannan karan jami'an na ƙungiyar leƙen asiri ta musad sun yi amfani da fasfo na bogi na wasu kasashen turai suka shiga birnin dubai suka kuma kashe shi a asirce amma na'urorin ɗaukar hotuna sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gano su cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne waɗanda suka shiga cikin ƙasa haɗaɗɗen dole larabawa da fasfo na bogi amma babu wani mataki da haɗaɗɗen dole larabawa ko sauran ƙasashen larabawan ko ma na duniya suka ɗauka akan wannan fito. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma ga awal bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. To da farko ga muhimman kanunsu. sojojin kasar iran sun fara wani sabon gagarumin atisaye a kudu maso gabashin kasar gwamnatin uganda ta yi tir da zama bakin da amurka take yi cikin harkokin cikin gidan kasar ta wani rahoto ya ce kimanin mutane 348 ne aka kashe a najeriya a cikin watan disambar bara to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan dakarun sojojin kasa na ƙasar iran sun kaddamar da wani sabon atisaye na soji don tabbatar da irin shirin ko ta kwana da suke da shi na tabbatar da tsaron ƙasar da kuma kare ta daga dukkanin barazanar makiya a yau talata ce dai aka fara wannan atisayen wanda aka bashi sunan ektidar na 99 a yankin bakin ruwa na makran da ke kudu maso gabashin ƙasar ta iran bisa jagorancin babban hafsan hafsoshin sojojin kasar manjo janar abdulkarim musawi da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na kasar brigadier janar kiyamas haidari dakarun da suke gudanar da atisayen da sun hada da dakarun sama dakaru na musamman da kuma dakarun kota kwana na sojoji na iran bisa taimako da kuma daukin sojojin sama na kasar yan atisayen da an ci za a gwada wasu dabarun yaki daban-daban ne don gwada irin kwarewar da kuma karfin da zakarun suke da shi yayin da yake magana kan atisayen babban hafsan hafsoshin sojojin kasa ta iran manjo janar abdulkarim musawi ya bayyana cewa jerin atisayen da dakarun iran din suke gudanarwa cikin kwanaki ashirin din da suka gabata suna a matsayin jan kunne ne ga makiyan al'ummar iran da cewa duk wani kokarin wuce gona da iri da makiya su yi to ko zai fuskanci gagarumin mai da martani daga wajen dakarun na iran shi ma nasa bangaren babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na kasa ta iran brigadier janar kiyamas haidari ya bayyana cewa manufar ta sayan da ita ce tabbatar da irin karfi da kuma shirin kota kwana da dakarun na iran suke da shi yana mai cewa sakon sojojin kasar iran din ga makiya dai shine cewa suna ci gaba da sanya ido kan duk wani motsin su sannan kuma yatsun sojojin na iran suna kan kunaman su kuma da su mai da martani daga lokacin da bukatar hakan ta taso makon da ya wuce ma da sojojin ruwa na kasar iran sun gudanar da wani gagarumin atisayen soji a kogin oman inda anan ma dai suka gwada wasu daga cikin karfi da kuma dabarun da suke da su a daidai lokacin da ake shirin tunawa da zagayowar shekarar da jagoran juyin jihalin musulunci atila said ali khamenei ya aike da wasikarsa ta farko ga matasan turai shekaru shida da suka gabata masana na ci gaba da sharhi kan tasirin wasikar da kuma bayyana ta a matsayin abinda ta taimaka wajen fahimtar da matasan turai hakikanin addinin musulunci a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 2015 ne dai biyo bayan wasu hare-haren ta'addanci da aka kai kasar faransa da kuma irin yadda wasu suka yi amfani da hakan wajen bakanta sunan musulunci ayatollah khamenei ya aiki da wata wasiƙa ga matasan kasashen turai da nufin janyo hankulan su kan abin da ke faruwa da kuma kiran su da fahimci hakikanin addinin musulunci daga ma'abotansa ba daga makiyansa waɗanda a kullum take kokarin bakanta sunansa ba a wasikar ta jagoran ya bayyana cewa yana magana da matasan ne a matsayinsu na manyan gobe waɗanda makomar al'umma da kuma ƙasarsu take hannunsu ba wato 'yan siyasar ƙasar da kuma jami'an gwamnatocin waɗannan ƙasashen ba don ko kamar yadda ya ce ya yi amana da cewa da gangan sannan kuma da sanin su suka kawar da siyasar su daga tabarkin gaskiya da kuma hakika jagoran ya ci gaba da cewa magana ta da ku kan musulunci ne musamman ma dai dangane da irin abin da ake gabatar muku da shi a matsayin addinin musuluncin da aka mayar da shi wani gagarumin abin tsoro daga nan sai jagoran ya kiraye matasan da kada su bari a yi wasa da hankulansu da kuma wato katange su daga hakikanin koyarwar addinin musulunci yana cewa da su ba da himma da kuma kokari wajen bincike hakikanin koron musulunci din musamman a wannan zamani da duniya ta zamanto tamkar gari guda don haka sai jagoran ya kira matasan da cewa kada ku bari wannan dama ta fahimtar gaskiyar musulunci ta kubuce muku don mai yiwuwa ta hanyar wannan jin nauyi a jika da kuke da shi al'ummomi masu zuwa da su rubuta tarihi irin wannan na mu'amalan kasashen yammaci da suka yi da addinin musulunci har kuma karshen shekarar ta da goma sha biyar ma dai a watan nuwamba jagoran ya sake rubuta wata wasiƙa ga matasan turai din don ƙara fayyace musu wasu abubuwa na daban dangane da addinin na musulunci biyu bayan ci gaba da ƙoƙarin bakanta sunan musulunci din da makiya suke yi ana iya ganin cikakkiyar wannan wasiƙa din a shafinmu na intanet wato www.hausatv.com gwamnatin kasar uganda ta zargi amurka da ƙoƙarin tsoma baki cikin harkokin cikin gidanta da kuma kokari wajen dagula sakamakon zaben shugaban kasar da a gudanar a kasar bayan da jakadiyar amurka a kasar uganda ta yi kokarin ganawa da madugun 'yan adawa na kasar da aka masa daurin talala a gidansa kakakin gwamnatin uganda ofono opondo ne ya bayyana hakan a yau litinin din a yau talata inda ya ce abinda jakadiyar amurkan ta a uganda natalia brown take kokarin yi tsoma baki ne cikin harkokin cikin gidan kasar musamman ma dai abin da ya shafi zaɓe inda take ƙoƙarin dagula sakamakon zaɓen da kuma abin da mutane suka zaɓa kakakin gwamnatin ya ci gaba da cewa bai kamata jakadiyar ta yi wani abu da ya saba wa al'adar aikin diplomasiya ba yana mai cewa jakadiyar tana da tsohon tarihi na haifar da rikici a dukkanin kasashen da ta yi aiki a can don haka ya ce wato ta kwana da shirin cewa lalle a wannan karon kan gwamnatin uganda tana zuba mata ido hakan dai yana zuwa ne bayan da mahukuntan ugandan suka hana mrs brown din tafiya don ganawa da madugun 'yan adawa wanda kuma ya sha kaye a zaben shugaban kasar da a gudanar wato robert kagulanyi wanda aka fi sani da bobby wine a gidansa da ke wajen birnin kampala ta masu saurare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio hausa boh a nan birnin tehran akalla mutane 348 aka kashe sannan wasu 411 kuma aka sace da kuma yin garkuwa da su a duk fadin najeriya a watan disamban shekarar ta gabata ta 2020 a ci gaba da rikice-rikice da tashin hankali na rashin tsaro da ke faruwa a kasar kafar watsa labaran nan ta premium times ta najeriya ta bayyana cewa wannan bayani dai yana cikin wani rahoto ne da wata kungiya mai suna nigeria mons ta fitar inda ta ce ta tattaro wannan bayanai nata ne daga labaran da ta tattaro daga jaridu da kuma majiyoyin iyali. iyalan waɗanda aka kashe tsawon wannan lokacin rahoton ya ce bayanan da suka tattaro ɗin sun shafi jihohi 27 ne na ƙasar inda ya ce daga cikin mutane 348 da aka kashe ɗin a watan na disamba 315 daga cikinsu fararen hula ne alhali 33 da kuma daga cikinsu jami'an tsaro ne har ila yau rahoton ya ce kimanin mutane 411 ne aka sace a duk faɗin najeriya a watan disamba ta shekarar bara rahoton ya ce jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya da ke fuskantar matsalar boko haram ita ce kan gaba wajen yawan mutanen da suka rasa rayukan nasu da ya ce dai kimanin mutane saba'in ne a kashe a watan najeriya din dai tana fuskantar matsalar rashin tsaro cikin shekarun baya-bayan nan da suka hada da hare-haren kungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da kuma masu dauke daukewa dauke da makami masu da kuma satan jama'a bugu da kari kan rikice-rikice na kabilanci da dai sauransu shugaban kasar tunisia kai sa'id ya bukaci al'ummar kasar da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi yana mai kiran su da cewa su yi takatsantsan kada su bari wasu su yi amfani da matsalolin da suke ciki don cimma manufofinsu na kashin kai shugaban na tunisia ya bayyana haka ne a yau talata a wata ziyara da ya kai garin ariana da ke kusa da birnin tunis babban birnin kasar na cikin jawabin da ya shaidawa al'ummar kasar cewa dai yana sane da irin talauci da kuma matsin lamba na tattalin arziki da suke ciki to amma kuma ya ce kada su bari waɗanda suke son amfani da wannan yanayi da suke ciki su cimma manufofinsu alalawa shugaba sai da kira 'yan kasar da su guji kai hare-hare kan kadarori na jama'a da kuma na gwamnati wanda ya ce hakan ya saba wa halaye da ɗabi'un mutanen kasar tun a ranar juma'a da ta gabata ce dai mutanen kasar tunusiyan a wasu garuruwa na kasar da suka hada da babban birnin kasar tunis da kuma sauran manyan birane suka ta gudanar da zanga-zangogi don nuna rashin amincewarsu da yawaitar rashin aikin yi da kuma matsalolin tattalin arziki da ya musu katutu a kasar to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. Muhammadu Albaci ke na ɗauke labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Mustapha Adam. Afirka a yau. thank you masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba yin dubi akan wasu batutuwa suke faruwa a nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan zaben shugaban kasar uganda da kuma na 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar 16 ga watan nan na janairu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar 16 ga watan wato na janairu ne aka gudanar da manyan zabukan kasar uganda da suka kunshi zaben shugaban kasa da kuma na 'yan majalisar dokoki wannan dai shine karo na shida da shugaba mai ci wato yori museveni yake sake tsayawa takara sannan kuma da sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben sanarwar da hukumar zaben kasar ta yi ta ce shugaban museveni ya samu kaso 58.64 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada kuma an sami fitowar waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da kaso 57 cikin ɗari. tun bayan da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar ta uganda kwaskwarima a shekara ta 2005 an cire koso nawa ne shugaba da aka zaɓa zai yi akan wa'adin mulkin ƙasar ita kuwa majalisar dokokin kasar wacce ita ma aka yi zaben 'yan takararta da waɗanda suke neman hawa kujerunta tana da kujerun da suka kai 529 sai dai a ƙarƙashin tanadi da dokokin zaben ƙasar suka yi an warewa mata kujeru 146 kuma an ware wasu kujeru goma ga sojojin ƙasar sai ƙungiyoyi na al'umma kujeru biyar yayin da matasan ƙasar aka ware musu kujeru biyar su ma mutane masu bukata ta musamman suna da kujeru biyar a cikin majalisar dokokin ƙasar ta uganda da yake a shekarar bara an ci gaba da kokowa da cutar nan ta corona wannan annobar ta shafi yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe a wannan ƙasa Muhimman abin da ya faru kuwa wanda za a iya tunawa da shi a cikin jadawalin yakin neman zaben kasar shine wanda ya kasance a ranar ashirin ga watan nuwamba inda fitaccen dan takarar shugabancin kasar kuma mai hamaya da shugaba yaro museveni bobi wine aka kama shi bisa zargin cewa ya take tsare-tsaren da aka yi na fada da cutar corona jam'iyyar hamayya da yake wakilta ta yi watsi da zargin da gwamnati ta yi wa takararta tana mai cewa kamun da aka yi wa ɗan takarar tata wani yunkuri ne kawai na hana shi ci gaba da yakin neman zaɓe shi dai bobby wine fitaccen mawaƙi ne kuma ɗan kasuwa wanda daga baya ya tsunduma cikin fagen siyasa a ƙarƙashin yunkurin baiwa al'umma iko kamar yadda yake faɗa. ya kasance ɗan majalisa mai wakiltar gundumar wasiko daga jihar tsakiya a ƙasar uganda dai an yi 'yan takara da dama da suka shiga fagen siyasa da zummar ƙalubalantar shugaba yori museveni wanda ya daɗe a kan kujerar mulki amma kuma daga baya aka daina jin ɗuriyarsu a fagen siyasa. shi dai shugaba museveni wanda aka haife shi a shekara ta 1944 ya daɗe a fagen siyasar ƙasar uganda tun a shekara ta 1986 ya kasance soja don haka yana cikin waɗanda suka kifar da gwamnatin shugaban ƙasar na wancan lokacin idi aminu da kuma wato obete milton daga baya tun a farkon shekara ta 1990 ne dai kasashen turai suka rika bayyana musabini a matsayin ɗaya daga cikin sabbin shugabannin kasashen afirka masu jini a jiki tabbas wancan yabo wanda yake fitowa da kasashen turai a wancan lokaci yana nuni ne da yadda musabenin ya zama babban mai wakiltar manufofin kasashen turai da amurka a gabashin nahiyar afirka musamman daga kasar rwanda zuwa sudan a yayin da take dunkule kafin ta dare gida biyu da kuma somalia kasar uganda karkashin museveni ta rika tsoma baki a harkokin waɗannan ƙasashen domin tafiyar da su bisa dacewa da manufofin ƙasashen turai shugaba museveni ya rika zartar da manufofin ƙasashen turai ɗin a tsawon wannan lokacin kafin daga baya armashinsa ya ragu a wurinsu a lokacin da ƙasar demokuraɗiyar congo ta tsunduma cikin yakin da aka bai wa sunan yaƙi mafi girma a wannan yankin musabeni yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen gabashin afirka da suka tura da sojoji zuwa cikin ƙasar shi dai musabeni ya yi zamani da shugabannin najeriya da dama kama daga wato tsohon shugaban ƙasar babangida zuwa shirnukan zuwa abacha abdulsalam abubakar da obasanjo hakanan yar addu'a da jonathan sannan kuma gashi nan a yanzu a zamanin shugaba muhammadu buhari don haka yana ɗaya daga cikin shugabannin nahiyar afirka da suka fi daɗewa a kan mulki kuma ya zuwa yanzu dai duk kokarin da 'yan adawa suke yi na tumbike shi ta hanyar kada ƙuri'u da demokuraɗiyya ya ci tura shakka babu mulkin musabeni yana cike da soke-soke akan take haƙƙin bil'adama daga ƙungiyoyi na cikin gida da kuma na waje. tuma ma saurare kashe abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin wannan fitowar sai dai kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci yau ma dai ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da mu na farko assalamu alaikum radio hausa ta hirar jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku eh, na yau da kullum ilis frezi ko bura a zuci a gadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina eh, game da matakin da shugaban nigeria ya ɗauka mai girma muhammadu buhari ci gaba da bude iyakoki da suke na nigeria wanda aka rike tsawon shekara guda wannan mataki da suka ɗauka muna yaba musu muna shinshina musu kuma wannan shi ke nuna cewa lalle afirka dunkule muke shine kuma ci gaban tattalin arzikin mu ma na afirka baki daya makwabta sai a ji daɗin shiga da kasuwanci wanda dama shine ci gaban arzikin mu baki daya wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BioHealth da ke birnin Tehran na Jamhuriyar Musulunci kuna tare da Lawali Andu daga Nijar. Eh, ra'ayi na yau shine dangance da abin da ya faru ga makarantar Sheikh Usman Bauchi da ke Kaduna wanda gwamnatin jihar ta sa aka je da daddare aka tura jami'an tsaro haɗin gwiwa sojoji da 'yan sanda da sauransu aka je aka yi wa almajirai mahaddata alkur'ani kamun walakanci to a gaskiya wannan ya nuna gwamnatin nasiru yan rufa'i tana fada da addinin musulunci ne ba komai ba saboda gaskiya abinda ya faru ya nuna cewa suna yakan makarantun ne na alkur'ani ne ko kuma makaranta alkur'ani fatan mu dai allah ya mana maganin azzalumai a duk inda suke a duniya salamu alaikum radio boh Iran mai magana Ilyasu Yakuba gawa ita ga ɗau jihar Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu yau ra'ayi na shine akan zaben da Kano Allah ya zaba muku shugabanni na gari waɗanda za su fitar muku da kitso a wuta a gode radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba gawa ita ga ɗau jihar Bauchi Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar zan yi wani dan tsokaci game da shugabanninmu na ƙasar Nijar don allah don annaba abin da nake so 'yan siyasa da masu koren siyasa da zan ce ko don allah don annabi ku daina gwar kan kawunan talakawa kuna cece ku ci a tsaya a tantamna da wancan da wancan a cikin ruwan sanyi irin wannan abu an zo waɗannan sun sa laya waɗannan sun zo sun komo sun ce ba haka ba prokirar yana cewa duk wanda ya sake sawa yana daure shi a yi haƙuri don allah don annabi ku daina cece ku ce akan wannan wannan abu kuna ta da jijiyar wuya ku fahimci juna tsakanin ku ku zamna ku tantamna a cikin ruwan sanyi menene zai hudda ma ƙasan mu talauci menene zai kawo zaman lahiya a cikin ƙasan mu Nijar ku hango ku tattauna akan wannan ina ku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon DOH mai magana ni ne na ku Hassan Talba George Patescu ina so ne amfani da wannan dama ne godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim muhammad bomai a bisa kokarinsa da jajircewarsa na kaddamar da shirin ɗauko ruwa daga yankin eh, gombe zuwa pika eh, local government da kuma kokarinsa na ayyuka da ya yi wa al'umma ƙauyuka da birane ya yi asibiti na tiyatar na cs na haifuwa da sauransu wannan shine shugabanci mai nagarta muna fatan alheri kuma muna masa godiya da fatan nasara allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan Talba George Patescu daga arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shashin Hausa na biyu ta murya jamhuriyar musulunci magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. A yau tsokaci na jinjina ce ga gwamnatin Najeriya dangance da taimakon da ta ba matasa wajen ɗaukar matasa aiki wannan abu ne wanda ya kamata kuma abu ne na a jinjina mata ganin cewa ta raba matasa da zaman banza zaman kashe wando idan da ana yin irin haka a tun lokacin da ta hau mulki gaskiya da abun ba haka ba amma ya kasance sai wannan lokacin allah ya kashi to da fatan za a ci gaba da daukan matasan na aiki da fatan allah kawo sabon zaman lahiya da sabon kwanciyar hankali a kasashenmu na yankin afirka da ma niger da nigeria gaba ɗaya na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio jamfuri musulunci mai amfani ni ne mai ku na yau da kullum abdurrashid mamma mai adaidaita bakin kasuwa a garin agadas a gaskiya ina jin daɗin shirye-shirye na ku shi yasa na amfani da wata dama don in gaishe da ku kuma in gaishe da duniyar musulmi duka daga baki a ina muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh sashen hausa kuna tare da muhammad sani ɗan girma zauna ƙasar to zan yi amfani da wannan dama ne ta faru lokacin bakin na kan abubuwan da 'yan siyasan mu suna nan suna ta ta juyatta to ni da kira na ga shugabannin mu idan mutum zai yi abu idan eh, Allah ko ba gaskiya ba ba wai a zo ana ta wani mare-maren baya ba a zo sai lokacin da aka samu ga mulki aka ɗare kuma kowa ya zo ya kwaɗayin wani matsayi ya kamata shugabanni ku yi tsoron Allah da Allah ba ku damu a hannunku ta jagorancin al'umma to ku tuna a ko ta ranar da ta zo ubangiji ta tsaye ku a gaban shi ya tambaye ku al'umma nan da ya sa jagorancin ta a hannunku ya ku tafiyar da harkokin harkokin mulki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na biyu hausa mini ne mai sauraron ku ne daga nan maradi jamhuriyar nijar eh zan yi tsaukaci ne akan wannan al'ada ta jihar da magaramnan nijar ta wannan komi aka yi a ce an sa qur'ani an sa laya shi fi qur'ani ba abin wasa ba ne shi yasa kawai ko ma menene aka yi sai su ce sa akan laya akan laya dai to gaskiya wannan mataki da aka ɗauka na hukumomi da suka dauka akan wannan abin ni dai ina iya cewa yayi daidai yayi daidai saboda alqur'ani ba abin wasa ba ne kuma hukumomi ni dai ina ba da goyon baya akan wannan abin daga mai sauraron ku Aminu nan maraɗi jamhuriyar Nijar. To ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja burki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi VOH da ma daukacin waɗanda aka ji su. ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda muka tsaya kan hadisin musibar ranar alhamis a lokacin da aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rubuta wasiyarsa a yau za mu yi magana dangane da wafatinsa a ina ya yi wafati a wani ɗaki ya yi wafati da kuma wani lokaci ne ya yi wafati a nan ma hadisai da dama sun yi ta karo da juna wasu suka ce a ɗakin matarsa ummul na aisha ya rasu kamar yadda ta ruwaito da kanta a yayin da wasu kuma suke cewa ya rasu ne a hannun aliyu na abi talib salam kuma a cikin ɗakin ɗiyarsa fatima salamullahi alaiha kuma an yi masa kabari ne a inda ya rasu sai kuma batun sallah ta ƙarshe da yi wato sallan da ya yi kafin rasuwansa an ruwaito cewa a lokacin da bilal ya kira sallar asuba a ranar litinin 28 ga watan safar shekara ta goma sha ɗaya na hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam jikinsa ya yi nauyi ya kasa tashi daga nan a wasu hadisan sai aka ce halifa abubakar ya yi gaba ya fara sallah a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci haka sai ya tashi tare da taimakon Ali da Abi Talib alaihi salam da kuma wani inda kafafuwansa guda biyu ba sa iya ɗaukansa suna ta ja a ƙasa har suka kai shi masallaci sannan ya karbi jagorancin sallan a amma a zaune amma wasu malaman tarihi sun ce ya yi sallah da sallar abubakar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a safiyar wannan yinin a hannun ali da abi talib alaihi salam kamar yadda muka faɗa a baya a lokacin da aka tambayi ali da abi talib alaihi salam me yace maka a lokacin da yake magana da kai kafin rasuwansa sai ya ce ya sanar da ni kofar ilimi dubu kowanne yana buɗe mani wasu kofofin ilimi guda dubu a wani hadisin yana cewa a lokacin da ransa ya fita yana kan kirjina sai na shafi fuskata da hannuna har ila yau a rashin lafiyarsa ta ƙarshe fatima salamullahi alaiha diyarsa ta shigo wajensa sai ya ce mata ta matso kusa da shi sai ya yi magana a kunninta sai aka ga tana kuka sai ya sake ce mata ta matso kusa sai ya yi magana a kunninta sai ta yi murmushi da aka tambaye ta dangane da abin da ya faɗa mata kafin rasuwansa sai ta ki faɗa amma bayan da ya rasu sai ta ce da farko ya ce mani lokacin wafatinsa ya kusa sai na yi kuka sai kuma a karo na biyu ya ce mani ni ne zan fara riskarsa bayan wafatinsa daga cikin iyalansa sai na yi murmushi har ila yau yan kwanaki kamin rasuwansa usama dan zaidu shugaban rundunarsa da ya kafa ya kuma umarce shi da ya je ƙasar roma don yaƙi ya shigo tare da wasu yana cewa wasu sahabban ba sa son fita a halin yanzu musamman sun fahimci cewa bai da lafiya don ba sa son ya rasu amma ya ƙara jaddada usama cewa ya yi sauri ya fita zuwa yaƙi yana cewa ku aiwatar da rundunar usama idan an daɗe sai ya sake tambaya usama ya tafi da rundunarsa usama ya fita da rundunarsa da haka da haka har lokacin wafatinsa ya yi bayan rasuwansa dai ali da abi talib salam tare da wasu bani hashim da wasu mutanen ansar ne suka yi masa kabari wato lahadu a inda ya rasu suka yi masa wanka da kuma likkafani sannan suka gayyaci sahabbai kaɗan-kaɗan suna shiga wurin don yi masa sallah ali da abi talib salam yana zaune kusa da gawarsa mai tsarki yana faɗa wa sahabai yadda za su yi masa sallah wannan ya ɗau lokaci har sai da ya kai daren laraba ali da abi talib salam ya shiga kabarinsa tare da taimakon wasu suka sanya shi a cikin lahadinsa masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da ci gaba daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin nan na lafiya su da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin da ke tattara batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mata Afirka. Shirin a wannan mako zai mai da hankali ne kan mahimmancin allurar rigakafi musamman ga yara. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla kamar da watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan allurar rigakafi da ya kamata a ce yaro ya samu daga haihuwarsa har zuwa shekaru biyar. Dangane da wannan batun kuma a yau mun gayyato mana da Dr. Umar Sagagi ƙwararren likita a tarayyar Najeriya wanda kuma da farko da sumar tambayarsa ko me ake nufi da allurar rigakafi a likitance sai kuma ya bayyana cewa. To allurar rigakafi allura ne wanda ake yi ma mutane domin hana kamuwa da wani ciwo abin da yake yi shine yawanci allah ta'ala ya halicce mu da garkuwa a cikin jikinmu to garkuwan nan tana da wani al'ada idan ciwo ya same ka na farko ya zo kuma ya sake samun ka garkuwan za ta yi ƙarfi a samu na biyu fiye da yadda take samu na ɗaya. To abin da ake yi wajen allurar rigakafi shine kwayoyin cutar ne wanda aka rage musu kaifi yawancinsu. Wasu an rage musu kaifi wasu kuma an kashe su gaba ɗaya. sai a kama mutum a jikin shi sai a wannan garkuwan jikin ya girma ya zama na cewa ko da a gaba ciwon ya same ka ba zai illa ba. To ko daga yaushe ne ya kamata a fara yi wa yaro allurar rigakafi ga dai likita da bayani. shi ya danganta a kasashe daban-daban na duniya amma dai mu a nan Najeriya akwai abin da kira routine immunization wato rigakafi na yau da kullum ana farawa ne daga lokacin da aka haifi yaro kuma ana yi ne ma cututtuka kusan guda takwas ko tara ma a yanzu da guda bakwai ne amma yanzu sun kai takwas ko tara eh, daga cikin su akwai tari na tv wato ciwon tibi shine wanda tuntul azal ana yin shi ana ce mishi BCG akwai polio na daga katin cutar polio akwai wani ciwo da ake kira potisis wato shika-shika eh, wasu bangaren hausa ana kiran shika-shika shi ma tari ne wanda idan yaro ya kama zaka je tari ya tari ya tari ya tari sai kamar zai haushi kamar kare to shi ma wannan ana yin maganin shi sai kuma akwai wani ciwon da ake kira diphtheria shi ciwon wuya ne yana kama yara ya kumbura wuya yadda mutum ba zai iya shiɗa ba har in ba sa'a ba ya zama ajiyar mutum. To akwai kuma tetanus wato ciwon tsinkau tsinkau shi wannan shi ma yara suna kamawa. To wayannan su ne wanda aka fi sani a da Ah, to a yanzu akwai ah, allura immunization da ake yi na yau da kullum a nan kasar Najeriya akwai hepatitis B wato ciwon hanta wanda yake idan ya kama yaro tun yana yaro ah, yakan kan illa kware da gaske ko da yaron ya girma to ana yin rigakafi cikin yara suna ƙanana. Bayan wannan akwai ciwon tarin pneumonia shi ma yanzu akwai rigakafin shi. To bayan wannan kuma akwai rigakafi wanda ake yi ba shi ba ne yau da kullum ba ne amma akan yi ma yara kamar misali ɗan sankarau kamar misali ciwon gaida wato bakon dauro da kuma wasu su ce dusa da turanci ana kiran shi shi ma ana yin alluran shi amma yawanci sai yaro ya kai kamar wata shida zuwa tara haka to a taƙaice wayannan su ne cututtukan da ake yin rigakafin su a nan da ya wajen mu a can wasu kasashe da suka ci gaba akwai da yawa a cikin bayanin da likita ya yi mana za a fahimci cewa ana wa yaro allurar rigakafi har guda tara to kowaɗanne suka fi muhimmanci a cikin su to alhamdulillah kowanne yana da mahimmanci. ka san shi ciwo ba wanda ja ce ciwon da bai da mahimmanci domin shi ciwo dama kowanne yana iya zama illa babba ko kuma ajali wayannan duka wayannan guda tara nan duka suna kisa so kuma ko dai yanzu yanzu ko kuma can da saboda haka kowanne a cikin su yana da mahimmanci. daga BCG oral polio hepatitis DPT tetanus diphtheria measles duka kowannen su yana da mahimmanci. kwarai da gaske saboda haka abin da kawai da za a yi ma kira hankalin yara shi ne idan an aihu a yi kokari a je wajen masu kiwon lafiya domin su faɗi yadda za a yi shi ko yana da lokacin da ake yin shi. To ko menene hatsarin da ke tattare da yaron da bai samu waɗannan allurar na kafi ba? To hadarin ne yaro na da hatsarin kamuwa da wannan cututtuka. Alal misali shi yawancin yara idan sun kama tv eh, za ka ga cewa ba lokacin dabdab za a ga a uzuranci za a ga illar tv ba sai an dan kwana biyu To masu saurare ga shirye shirin ya koro da gangara sai da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka anan zan sha birki sai a tarbe mu kuma makon gobe domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Namu a yau Umar Sagagi daga tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. likitoci masu kulawa da masu rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a da sosai masu sauraron zu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku da kuma yin dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka dau hankula a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da karin bayani kansu da fatan masu saurare na cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. To a gobe laraba ce dai ake sa ran za a rantsar da sabon shugaban kasar Amurka wanda hakan ke nufin kawo ƙarshen gwamnatin Donald Trump wacce ta janyo kace na ce a bangarori daban-daban na duniya da ma cikin Amurka din musamman ma dai a fagen diplomasiya da harkokin waje inda da dama daga cikin kasashen duniya hatta ma kawayen amurka na shekaru aru-aru suka yi fatan kawo karshen wannan gwamnatin saboda abubuwan da ta janyo musu duk da cewa akwai wasu kasashen musamman na larabawa irin su saudiya da kuma haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda siyasar trump din ta yi musu kuma za su ci gaba da kasancewa suna kewar wannan gwamnati to abin tambaya a nan shine shin wace ƙasa ce ko kuma wani shugaba ne ake ganin zai iya maye gurbi ko kuma ya cike wannan gibi da ta tafiyar trump din za ta haifar wa waɗannan ƙasashen to wannan batu dai shine abin da shirin namu na yanzu yanzu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare kamu da sake saduwa. Wasu masana da masu sanya ido kan harkokin siyasar duniya suna kokarin hada kalaman ministan harkokin wajen kasar Faransa jean bs Le dangane da abin da ya kira wajibcin tattaunawa kan lamuran da suka shafi tasirin Iran a yankin gabas tsakiya da kuma dangane da makamanta masu linzami cikin yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da ita da kuma wasu bayanai da hukumar 'yan sandan mai kula da manyan laifuka na Amurka FBI ta fitar dangane da batun cewa wasu 'yan kasar faransa sun ba da gudunmawar dala dubu ɗari biyar da masu tsaurin ra'ayin da suka kai hari majalisar dokokin kasar amurka a kwanakin baya hakanan kuma da wata tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin shugaban kasar faransa emmanuel macron da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a 'yan kwanakin baya bayan nan masu wani ra'ayi dai suna ganin akwai wata alaka ta kud da kud tsakanin dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru cikin 'yan kwanakin nan da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnatin amurka wacce za ta mai gurbin ta donald trump mai cike da kace na ce masu sanya ido din dai sun bayyana mamaki da kuma shakkunsu kan irin yadda siyasa da kalaman jami'an faransa ta fara sauyawa cikin kwanakin nan da kama hanyar yin kama da irin kalaman amurka da ke adawa da kasar iran musamman ma dai batun faɗaɗa yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da irin din a shekara ta 2015 ta hada har da shirin makamai masu linzami na iran da kuma tasirinta a yankin gabas tsakiya kamar yadda ya zo cikin kalaman ministan harkokin wajen na faransa da muka kawo a sama wanda hakan ya yi hannun riga da abin da a baya faransan take faɗi na wajibcin riko da abin da aka cimma cikin yarjejeniyar ta nukiliya wato ba tare da an shigo da wani abu na daban ba da kuma samar da hanyar da za a iya cike gibin hasarar da iran ta yi sakamakon ficewar amurka daga cikin jirgin nukiliyan a shekara ta 2018 jimkaran bayan wato shi shugaba trump ya hau mulki inda ya yi watsi da wani jiniya kamar daman yace da kuma cire kasar amurka daga cikin wani bugu da kari kan ci gaba da matsin lamba wa iran ɗin da kuma buƙatar shauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar musuma da su fice da cewa dai bai yi nasara a wannan fagen ba hakanan kuma da rashin dacewar shigowa da wani abu na daban cikin yarjejeniyar kamar da faransa din a baya take nunawa na kan cewa abin da ya kamata a tsaya kai shine abin da aka cimma a yarjejeniyar ta nukiliya kada a shigo da wani abu na daban idan ma har akwai bukatun a shigo da wani abu to a shirya wata tattaunawa ta daban don tattaunawa kan waɗannan abubuwan da aka zo a shigo da su amma dai a tsaya kan wannan batu na nukiliya wanda a kai ne aka cimma wani jeniya ta 2015 din don kuwa tun asali Salima ita kanta tarjaniyar an yi ta ne kawai kan wannan batu na nukiliya ba wani abu na daban ba kamar yadda faransa din take faɗi a wancan shekarun baya din a hakikanin gaskiya ma dai a wancan lokacin ma dai faransan tana bayyanar da matsayarta ne na nuna rashin amincewa da siyasar trump din da kuma ministan harkokin wajensa mike pompeo kan yarjejeniyar nukiliya din da kuma matsin lamban da suke ci gaba da yi ga iran wanda kuma daga cikin abubuwan da trump da shi pompeo din suke tsayawa a kai suke ta magana a kai shine batun shigowa da waɗannan batutuwa da a halin yanzu faransa din ita ce kan gaba wurin gabatar da su da haka ya sa ake tambayan menene ya faru me ya sauya faransa din ta dauki irin wannan matsayi a halin yanzu wanda shine abinda yake sanya alamun tambaya cikin abubuwan da ke gudana wanda kuma masu harkoki masu sanya ido kan harkoki din suke ganin akwai wani sauyi wanda aka samu wanda faransa take kokarin cimma wata manufa ta wannan hanya. masu sanya ido din dai suna hada da kuma danganta irin wannan juyin masa na matsayar kasar faransa kan yarjejeniyar ta nukiliya da tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin macron da bin salman wato masu wannan ra'ayi suna ganin cewa wannan sauyi da aka samu tana da alaka da tattaunawa da ta gudana tsakanin shi emmanuel macron shugaban kasar faransa da kuma yarima mai jiran gado na saudiyan bin salman inda aka ce ibn salman din ya buƙaci macron da ya mai gurbin trump din wanda ya kasance ubangidansu kana ko mai goya musu baya wanda a halin yanzu zai bar shi cikin damuwa daban-daban da suka hada da na cikin gida da na yankin kai har ma da na duniya to anan abin tambaya anan ita ce idan har macron zai yi kokarin cike wannan gibi da shi trump din ya haifar sakamakon tafiyarsa a bangare guda kuma menene za a yi wa faransa din gurin ta kasance ta yarda da wannan abun to shine bayani suke nuna cewa a madadin hakan shi kuma ibn salman zai taimaka wa macron da jam'iyyarsa da kudaden da suke bukata wajen yakin neman zaɓe mai zuwa na kasar faransa wajen wajen kara babbar abokiyar adawarsa Marine Le Pen wacce take samun goyon baya da kuma taimako daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Hakanan kuma zai taimaka masa a bangaren irin tsaka mai wuyar da Faransa ta shiga ciki sakamakon annobar nan ta corona wanda irin matakan da gwamnatin Faransa ta dauka ya daga cikin abubuwan da ya sanya a halin yanzu irin kaunar da ake wa Macron din yayi kasa. kamar abin da ya faru a Amurka din na irin su kan su kainar kashi da Trump yayi wa ainihin wannan batu na corona can Amurka wanda yana daga cikin dalilin da ya kada shi a zabe to a halin yanzu shi Emmanuel Macron yana fuskantar irin wannan matsaya don haka saudiya take shirya ta taimaka masa a wannan bangare kamar da kuma saudiya za ta kulla yarjejeniyar sayan makamai na makudan kudade da kasar faransa wanda haka din baya daga cikin abubuwan da saudiya ta yi amfani da su a wancan lokacin gurin sanya trump ya amince da irin bukatun da take da su na irin makudan kudade na biliyoyin daloli na makamai da saudiya ta ringa saya a gurin amurka to irin wannan wannan siyasa ita ce a halin yanzu gwamnatin saudiya da kuma bin salman suke kokarin amfani da ita tsakiya gurin janyo hankalin kasar faransa zuwa ga kasancewa tare da su don cimma wannan buri da suke da shi abinda saudiya take nema daga wajen macron kuwa shine dai a matakin farko daukan mataki mai tsaurin gaske kan iran da kuma kokari wajen shawartar joe biden da kuma jama'ar sa kan kada ya dawo da amurka cikin yarjejeniyar nukiliya da kuma kokarin shiga tsakanin joe biden din da shi ibn salman wanda akwai wato kai ruwa rana a tsakanin su wanda yake abin a fili yake da kuma kokarin sanya joe biden din ya dauki matsaya irin ta trump kan wasu batutuwa da suka sanya ibn salman din cikin tsaka mai wuya da suka hada da batun muhammad bin naif wato tsohon yarima mai jiran gado na saudiya din da kuma batun jamal khashoggi wato dan jarida na kasar saudiya wanda aka kashe shi a turkiya wanda kuma dukkanin alamu ake nuna cewa bin salman din yana da hannu cikin kisan gilan da aka shi wani jarida din da sauran batutuwa suka shafi masu fafutukan kara kogin bil adama yan kasar saudiya da halin yanzu suke gidan yari a tsare ko kuma waɗanda suke gudun hijira amma kuma saudiyan ibn salman din yake neman su ruwa a jallo dan ya kashe su kamar abin da ya faru da shi khashoggi din nan kuma da batun yaman to duk waɗannan sa daga cikin abubuwan da shi ibn salman yake nema da gurin makarun wato shiga tsakani gurin samar masa da wannan mafita cikin waɗannan matsaloli da ya sanya kansa ciki wanda kuma halin yanzu yake ciki din to daga dukkan alamu mahukuntan faransan sun yi na'am da kuma amsa wannan bukata ta saudiya cikin gaggawa wacce ita ce kuwa matsin lamba akan iran da yin kafar ungulu kan shirin amurka na dawowa cikin yarjejeniyar nukiliyan wannan kuma shine abinda da za a iya ganin sa cikin kalaman ministan harkokin wajen faransa kan iran da muka kawo dawo a farko farkon shiri din wato na batun cewa wajibi ne a shigo da batutuwa daban-daban waɗanda da ba su cikin yarjejeniyar nukiliya da irin batu na makamai masu linzami na Iran da kuma irin tasirin ta a yankin gabas tsakiya da dai sauransu wasu bayanan suna nuni da cewa dukkanin kudaden da Ibn Salman din ya kashe wajen yakin neman zaben Trump da irin kyaututtukan da ya ba wa magoya baya da kuma masu taimakawa shi Trump din a cikin Amurka hakanan kuma da kudaden da ya kashe wajen shari'ar da kuma karar da Trump din ya shigar kan sakamakon zaben da aka aka fitar na amurka na irin shan kayan da shi trump ɗin ya a zaben da aka yi din to dukkanin waɗannan wanda kuma ma da karshe dai aikin ya zama to aikin babban giwa da kuma irin makudan kudaden da ya amfani da su duk dai wajen ganin Biden din bai dare karagar mulkin ƙasar Amurka ba da dama daga cikin waɗannan kudaden da Saudiya ta kashe ta miƙa su ne ta hanyar ƙasar Faransa wannan kuwa yana cikin bayanan da hukumar FBI din ta fitar kan rawar da Faransa take takawa wurin ɗaukan nauyin waɗanda suka kai hari majalisar dokokin ƙasar Amurka kamar yadda muka ishara da shi a baya a saboda haka ne masu wannan ra'ayi suke ganin ƙasar Faransa Hassan da kuma shugabanta Emmanuel Macron a matsayin wanda Saudiyan take son ya zame mata tamkar Trump a siyasarta ta adawa da kuma gaba da jamhuriyar musulunci ta Iran bisa la'akari da irin tsaka mai wuyan da shi ma yake ciki a ƙasarsa ta Faransa. To amma abin tambaya a nan shine shin macron zai iya yin nasara kan abin da trump ya gaza samun nasara cikin shekaru hudu na mulkin nasa duk ko da irin girman kai da nuna isa da yake da shi hakanan kuma duk da irin karfi da kuma tasirin da amurka take da shi a siyasar duniya wanda ko shakka babu faransa ba ta da irin wannan tasiri wannan dai wani lamari ne wanda yake a fili to masu saurare saboda karancin lokaci anan zamu ban kwana da ku sai kuma da idan Allah a shiri na gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku da wani batun na daban kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Muhammad Awal Bauchi dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Dakarun sojojin ƙasa na ƙasar Iran sun kaddamar da wani sabon atisaye na soji. Don tabbatar da irin shirin ko ta kwana da suke da shi na tabbatar da tsaron ƙasar da kuma kare ta daga dukkanin barazanar makiya. A yau talata ce dai aka fara wannan atisayen wanda aka bashi sunan Ektidar na 99 a yankin bakin ruwa na makran da ke kudu maso gabashin kasar ta iran bisa jagorancin babban hafsan hafsoshin sojojin kasar manjo janar abdulkarim musawi da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na kasar brigadier janar kiyamas haidari dakarun da suke gudanar da atisayen da sun hada da dakarun sama dakaru na musamman da kuma dakarun kota kwana na sojoji na iran bisa taimako da kuma daukin sojojin sama na kasar yayin atisayen da an ci za a gwada wasu dabarun yaƙi daban-daban ne don gwada irin kwarewar da kuma karfin da zakarun suke da shi masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren sai kuma cin da safe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh